wanda yake wani gari ma zai iya saurara ya ji to kuma gashi shi mai rikodin bai zo da wuri ba ya zo a makare to ban san za a yi ba za mu shiga cikin karatunmu ne muka saban ne ko kuma a za mu dawo farkon littafin to za mu dawo farkon shi wannan littafi gabanin mu shiga cikin littafin muna da ainihin bayanai guda biyu bayanin farko ya shafi shi al'imamul bukhari waye al'imamul bukhari sannan bayani na biyu ya shafi shi littafin al'adabul mufarat mai ake nufi da littafin al'adabul mufrat sannan kuma me matsayin littafin mai littafin ya kunsa na ilimi to duk da yake a darasin da muka fara a wancan lokaci mun gabatar da bayani mai dan faɗi kan shi imam bukhari to amma wannan ba zai hana mu ƙara ainihin maimaitawa ba al-imam bukhari bayani a kansa ya kasu ta ɓangare uku ɓangaren farko shine an-nasabu dangantakarsa bangare na biyu al-maulid wato wurin da aka haife shi bangare na uku ya shafi annasha'a wato tasowarsa yaya ya taso da wani irin tsari ya taso al-imam al-bukhari shine al-imam al-humam abu abdullah muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al bin bardizba al-ju'fi al-bukhari wato wannan shine nasabarsa dangantakarsa shine muhammad dan isma'il isma'il dan ibrahim ibrahim dan mugira mugira dan bardizba to albardizba wannan lafazi ne wanda mutanen bukhara suke amfani da shi wato lafazin ce bukhariya amma ma'anar bardizba a harshen larabci a cikin lugha ana nufin azzarra wato manomi wanda yake mai yawan noma to sai a ce masa bardizba wato mahaifin bukari shine isma'il kakansa ibrahim na farko kenan kakansa na biyu shine ne Almugira to shi wannan kakan bukari na biyu wanda shine ne Almugira wato ya kasance mutum da shi ba majuse sai Allah ya kaddara musuluntarsa a hannun ainihin al-yamani al-ju'ufi wanda shi al-yamani al-ju'ufi wali ne na garin bukhara ina ba ta muna gane ba sai zan ya musulunta hannunsa to kaga sai ya gashe sassalar bukhari gaba daya musulmai ne kenan to imamul bukhari akan ce masa al-bukhariyu saboda nisbatun na ila bukhara yana dangantuwa zuwa ga garin bukhara shi yasa ake kawo ya'un nisba a ce al-bukhari shi kuma garin bukhara ɗaya ne daga cikin garurrukan rusiya rasha kenan don haka imam bukhari ba balarabe bane ba ture ne amma sai Allah subhanahu taala ya azarta shi ya ba shi ilimi na hadisi irin ilimin da a bayansa dai ba a tsammanin akwai wani wanda ya ma kusance shi balle ya kai shi sannan an haifi shi al-imam al-bukhari a ranar juma'a bayan sallar juma'a a ainihin daren sha uku ga watan shawwal hijira tana da shekara ɗari ɗaya da ainihin casa'in da hudu aka haife shi ɗari ɗaya da casa'in da hudu to kun ga idan kun duba wannan sai ku ga akwai abin mamaki duba ga shekarar da aka haifi shi bukari hijira tana da shekara dubu ɗaya a ɗari ɗaya da ainihin casa'in da hudu to kaga bukari ya riski karshe-karshen karni na uku wanda ka karni na uku yana daga cikin karnuka fiyayyu mafiya alkhairi karni na farko karni na biyu sannan karni na uku waɗannan karnoni guda uku suna ake ce musu alkurunul mufaddala wato karnuka mafiya falala mafiya alkhairi to bukari ya riske karshen karni na uku ɗin kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da littafin sahih muslim hadisin abdullah ibn hadith hadisin imran bin husayn Allah ya kara musu yadda gaba daya manzo Allah ke cewa khairukum karni wa fi riwaya khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane su ne waɗanda suka yi ainihin zamani ɗaya da ne suka yi ƙarni ɗaya da ne wato sahabbai kenan sannan waɗanda suke bi musu tabi'ai kenan sannan waɗanda suke bi musu wato tabi'u tabi'i kenan to kaga bukari yana daga cikin me tabi'u tabi'i ya riski imam ahmad bin hanbal sun yi zamani daya sannan kuma sun yi zamani daya da ainihin al-imam shafi'i amma bai riski imam malik bin anas ba tunda shi imam malik ibn anas an haife shi hijira tana da shekara 93 wato a shekarar da Anas ibn Malik ya bar duniya kenan sai Allah ya musanya mana Anas ibn Malik da shi Imam Malik bin Anas shekarar da Anas ya rasu shekara kuma aka bi shi Imam Malik ibn Anas al-Imam Darul Hijra hijra tana shekara ta 90 ainihin uku sannan Imam Malik ya rasu hijira tana da shekara 100 da ainihin 79 to a shekara bayan rasu Imam Malik da shekara 15 sannan aka haifi al-Imam al-Bukhari amma sun yi zamani daya da ainihin imamu shafi'i duk da yake lokacin da imamu shafi'i yake rayuwarsa bukari din yana ainihin yaro karami tunda shi shafi'i an haife hijira tana da shekara 150 sannan ya bar duniya kuma hijira tana da shekara ainihin 204 bukari kuma an haife shi hijira tana da shekara ainihin 100 da nawa da hudu to ashe kaga yayi zamani da imamu shafi'i zamani na shekara nawa na shekara goma al'imam muhammad bin idris ash-shafi'i amma bin hanbal sun ɗauki tsawon lokaci tare ya ma yi karatu wajen ahmad bin hanbal sannan kuma abokinsa ne ahmad bin hanbal abokin bukhari ne kuma sannan malaminsa ne shi yasa lokacin ma da al'imam bukhari ya rubuta littafin sahihul bukhari al-jami'ul musnadus sahihul mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu wa alihi wa sallam wa sunani wa ayyami to saboda haka sai ya dauki shi wannan littafin sahih bukhari ya kai shi wajen ahmad bin hanbal da yahya ibn ma'in da kuma ali ibn abdullah al-madini suka duba wannan littafin sahih bukhari suka yi yabo mai kyau a sa. mun gane da kyau to al-imam bukhari bacin an haife shi a wannan shekara ta ainihin hudu. saboda haka yana yaro ƙarami mahaifinsa Ismail sai Allah ya yi masa rasuwa lokacin bukari yana yaro kankane don haka sai ya taso a wajen mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce ta ɗauki ɗawainiyar kula da shi wajen tarbiyyarsa da dai sauran al'amura masu kama da wannan to imam bukhari yana cikin wannan hali na gashi mahaifinsa ya rasu sai mahaifiyarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ciwon idanu kamar yadda imam zahabi ya ambata cikin siyaru alamin nubala ta hanyar ainihin muhammad bin ahmad bin fadl al-balkhi bukari sai zanto ya rasa idanuwansa bi ma'ana ya makance to wannan sai ya sababa mahaifiyarsa hankalinta ya tashi saboda abubuwan su mata yawa gashi mahaifin ya rasu na shi bukari sannan kuma gashi bukarin yana yaro karami gashi kuma ya zo ya makance saboda haka dare da rana sai ta kama addu'a tana addu'a tana kuka tana addu'a tana kuka ana nan ana nan watan wata rana sai ta yi mafarki a cikin mafarkin kuma sai ta ga annabi ibrahim alaihi salam khalilullah sai ce da ita ki kwantar da hankalinki allah ya dawo da ganin ɗanki al-bukhari saboda haka tana wayan gari kawai sai ta ga imam bukhari da idanunsa yana ganin komi da komi da kuma kowa da kowa zahabi ya ambaci wannan cikin siyaru a alamin nubala kaga wannan sai ke mai karama da mahaifiyar shi al-imam bukhari haka bukhari ya ya taso a wannan yanayi yana matsayin maraya yayin da ya samu shekara goma a duniya sai Allah ya sa masa ilhama ta san haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Muhammad bin Abi Hatim alwarraq yake tambayarsa yaushe ka fara karatun hadisi yake tambayar shi al-bukhari sai ce ina da shekara goma a duniya aka samu ilhamar san haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bukhari yana dan wannan shekara goma ya shiga harkar karatun hadisi bayan fa ya haddace al alkur'ani mai girma yana dan shekara tara bayan ya kammala haddace alkur'ani yana dan shekara tara kamar yadda ibnu hajarin wanda ya sharhi fatahul bari shi ma kun ga yana dan shekara tara ya haddace alkur'ani yana da shekara goma sha biyu kuma shi ibnu hajarin askalani aka bara bashi limancin tahajjudi a masallacin harami na maka dan shekara goma sha biyu ga manyan malamai a bayansa su ne mamu kuma shine limamu li'annal ilma muqaddamun ala ghairihi saboda haka bukari ya taso a wannan yanayi yana ta fafutukan neman ilimi shine ya shiga can ya shiga can ya je can ya je can ya je can ya je can daga wannan shekara goma zuwa shekara goma sha ɗaya sai zanto ya tumbatsa a cikin karatun hadisi har ma yakan yi wa manyan malamai gyara manyan malamai wanda ake ji da su a duniyar ilimi bukhari yana ɗan shekara goma sha ɗaya yake musu gyara kamar yadda yake ba wani almajirinsa labari yake cewa yana bisa wannan yanayi ya je makarantar wannan malami ya je makarantar wannan malami to akwai wani malami wanda ake ce masa addakhili wanda malamin hadisi ne sai bukari ce na kasance na kan je majalisin karatunsa ya ce wata rana na je majalisin karatunsa yana koyar da almajiransa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ya kawo wani hadisi da ya kawo hadisin sai yake cewa Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim sai Bukhari ce sai na ce da shi a'a Abu Zubair bai yi ruwaya daga Ibrahim ba to sai shi addakhili sai daka mun tsawa ki kai da Allah yaushe aka haife ka kana dan shekara goma sha ɗaya za ka zo kana mana gyara ma'ana kenan ba ci mun ɗauki shekaru mai yawa muna da'awa muna wazi amma kai kwana-kwanan nan yaushe ma ka fara karatu sai bukari ya ce a abu zubair dai bai yi ruwaya daga ibrahim ba saboda haka ka koma asalin littafin ka duba saboda haka addakhili sai koma asalin littafin sai duba sai ga abin ba haka bane sai yake tambayar bukari to waye sai bukari ke cewa shi ne adiyu bin zubair an ibrahim sai ce sadaka ta kayi gaskiya zahabi ya ambaci wannan cikin ainihin siyaru min nubala sannan kuma al-khatib al-baghdadi shi ma ya ambata cikin tarihu baghdad ina fata muna ganewa mun bayyanta to kaga masu don Allah kenan nan take sai sai karbi wannan gyara din to bukari yana dan wannan shekara goma sha ɗaya lokacin da wannan abu ya faru sai almajin sai ke tambayarsa kana da shekara goma kana da shekara nawa wannan abin ya faru sai ce ina da shekara goma sha ɗaya yayin da ya kai shekaru goma sha shida a duniya shi al'imam al-bukhari sai ya zanto ya haddace littattafan abdullah ibn al-mubarak da kuma ainihin littattafan wakil ibn al-jarrah sai zanto ya haddace littattafansu mun gane ba yace kuma sannan sai na san maganganun waɗannan bi ma'ana na nufin malaman fiqh bacin ya san littafan eh, Abdullahi bin Mubarak wa bin Jarrah sannan kuma ya haddace maganganu na malaman fikihu musamman mazhabobi Imam Malik Abu Hanifa da sauransu da sauransu yace yana bisa wannan yanayi yayin da ya kai shekara goma sha takwas a duniya sai ya rubuta littafinsa mai suna kabaya sahaba wa tabi'in ya rubuta wannan littafin yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya wanda kusan shine littafinsa na farko a duniya kabaya sahaba wa tabi'in duk da yake littafi ne wanda yake a yanzu mafakot ne an rasa shi sannan bayan ya rubuta shi wannan littafi kabaya sahaba wa tabi'in sannan kuma sai ya rubuta littafin at tarihul kabir a garin madina da dai kuma kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda littafin ya kunshi tarihi shi manzo Allah da ainihin sahabbai da sauran ainihin magabata na gari ya rubuta wannan littafi a garin Madina dare kuma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yakan yi rubutun sa ne cikin dare kuma yakan zabi daren da yake mafi haske sannan a wannan daren zai rubutu da haka ya kare shi wani littafi na a tarihul kadir akwai wani babban malami wanda ake ce masa ainihin ishaqa bin rahawai malaman hadisi sukan cewa rahawai malam fiye kuma sukan cewa rahuya mun gane ba amma ka ce rahawai shine abin da yafi kyau kamar da imamu nawawi ya tabbata cikin tahdhibul asma wal lughat mun gane ba to shi ishaq bin rahawai da ya ga wannan littafi na at-tarikhul kabir na imam bukhari sai abin ya bashi mamaki to akwai wani babban malami wanda ake ce masa abdullahi bin tahir kuma sannan shugaba ne malami ne kuma shugaba sai ishaqa bin rahawai yake cewa abdullahi bin tahir ba zan nuna maka wani abin da yake mai kama da sihiri ba sai ce nuna min sai nuna masa littafin at-tarikhul kabir na Imam Bukhari saboda abin da yake cikin sa na ilimi kai ka ce sihiri ne ma kawai yace saboda tsantsan ilimin da yake cikin littafin ni ba na ma iya fahimtar sa yake kiransa da as-sihir sihiri ne kawai saboda tsabagen karatun da Bukhari ya zuba ciki wannan magana khatib al-baghdadi ya kawo ta cikin tarihu baghdad a ainihin juz'i na biyu a ainihin shafi na bakwai ina ba ta muna ganewa to bukari da ya taso a wannan yanayi Allah ya azurta shi da ainihin basira ta haddace maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fahimta su da kuma aiki da su don haka bayan bukari ya kai wannan yanayi bayan ya je garin maka a tafiya da suke ɗan uwansa Ahmad da mahaifiyarsa sai suka bar shi a can ya ci gaba da harkar karatu mahaifiyarsa da shi Ahmad dan uwansa sai suka dawo garin Bukhara shi Ahmad din ma sai rasu anan to daga nan sai Bukhari ya bazama cikin ainihin harkar neman ilimi ya shiga garin Baghdad sannan bayan Baghdad ya shiga ainihin garin Sham sannan bayan Sham ya shiga garin Misra sannan bayan Misra ya shigo garin aljazira har sau biyu sannan ya shiga garin basara har sau hudu ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo sannan bayan ya yi wannan kuma ya ƙara komawa ƙasar saudiya ya zama a nan zama na tsawon shekaru shida a abin nan arma malam yi hakuri saboda mun fara a bashi sai wani lokaci eh, insha Allah mun gane ba sannan kuma ya shiga garin kufa shigar da ba ta da adadi ma yake cewa shi kansa ba zai iya kididdige shigar da yi ba a garin kufa saboda ya shiga da yawa ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo a dai haraka ta ne ta neman ilimi akwai ainihin abokin karatunsa hashid bin ismail da wani abokin karatunsa na daban to sun kasance suna tafiya wajen karatu tare da shi al-imam al-bukhari su kuma idan sun je sun ɗauko karatu na hadisi suka rubutawa to shi kuma bukari bai ma rubutawa bai rubutun kwata-kwata to sai shi hashi bin ismail da abokin karatun sai suke matsawa bukari me yasa baka rubutu ai ya kamata kana rubutawa bi ma'ana saboda yanayin kwakwalwa da suka dai matsa masa wata rana sai bukari ce ku kawo min hadisan da kuka rubuta ku ku bujiro musu suka bujiro masa da hadisan ya gani sannan sai ka musu hadisai dubu goma sha biyar da ka da kuma nasun a haɗu da juna daga nan sai suka tito lamarin lamarinka ya yi nisa zahabi ya mace wannan bayani cikin siyaru alamin nubala mun fahimta da kyau wannan kenan saboda haka al'imam bukhari yana daga cikin manyan malaman da Allah subhanahu ta'ala ya azurta su da karfin hadda shi yasa malamai gaba daya suka hadu babu sabani kan cewa Imam Bukhari shine hafizud duniya wato hafiz ne na duniya ta bangaren hadisi sannan kuma amirul mu'minin ne shugaba ne na mu'mina cikin harkar ilimin hadisi malamai da yawa sun yi maganganu akan shi Imam Bukhari wajen ainihin ba da shaida kan iliminsa da kuma kaifin hadda da Allah ya bashi daga cikin malamai akwai kutaiba bin Sa'id yake cewa na zama da dukkan malaman fiqh da kuma malamai waɗanda suke masu yawan ibada da kuma malaman da suke masu taka tsantsan da lamarin duniya yace amma tun lokacin da na zanto na samu hankalin kaina ni ban ga mutumin da yake kamar Bukhari ba wanda yake yayi kama da Muhammad bin Ismail cikin hadda cikin taka tsantsan cikin fahimtar addini ya yace ka iya cewa shi bukari a zamaninsa kamar umar ne a zamanin sahabbai wato umar ibn khattab sannan kutaiba bin sai ya kara cewa da a ce bukhari ya zanto a lokacin sahabbai yake to lakana aya da ya zanto aya shi karan kansa da ya zanto aya bi ma'ana da ya zanto aya akan cewa lallai annabi Muhammad annabi ne na Allah subhanahu ta'ala. saboda abin da Allah ya azurta shi da shi sannan al-imam Ahmad bin Hanbal yake cewa kasar Khurasan ko garin Khurasan bai fitar da wani mutum wanda yake kamar Muhammad bin Ismail al-Bukhari tinda a kafa kasar Khurasan ko garin Khurasan to ba a taba samun wani mutum ba wanda yake mai kamar shi al al-Bukhari sannan akwai wani babban malami wanda ake ce masa Raja bin raja wanda al-hafiz ne yake cewa fifikon da bukhari yake da shi akan malamai kamar fifikon da maza suke da shi ne akan mata yace bukhari kawai aya ce daga cikin ayoyin Allah da take tafiya a ban kasa akwai babban malami al-Husayn bin Hurayf yake cewa tinda nake ni ne ban san mutumin da yake kamar bukari ba bi ma'ana ban taba ganin mutumin da yake kamar bukari ba kai ka ce kawai bukari ba a halitta ba sai dan yi wa hadisi hidima kawai ka annahu lam yukhlaq illa lil hadis kai ka ce ba amma halicce shi ba kawai sai dan karatun hadisi akwai wani babban malamin hadisi wanda ake ce masa Yahya bin Ja'far al bikandi yake cewa inda ina da iko na in ya kara rayuwar bukari cikin rayuwa ta bi ma'ana in ciro shekaruna in kara wa imamul bukari cikin rayuwarsa inda zan iya haka to da na aikata Ya ce domin mutuwa ta mutuwar mutum ne wanda yake guda ɗaya kawai gaba garin mutum amma mutuwar bukari tafiyar ilimi ne gaba ɗaya ina fata muna ganewa tafiyar ilimi ne gaba ɗaya akwai wani babban malami wanda ake ce masa al-imamu darimi mai littafin sunan darimi ko musnad darimi an tambaye kan wani hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai kuma aka ce da shi amma bukari ya inganta sai ce ah to ai magana ta kare ai tunda bukari ya riga inganta shi ai magana ta kare ai abu saru minni ai magana ta riga ta kare magana ta riga ta kare to malamai sun yi maganganu a kansa irin su ainihin ibnu sa'id wanda shi ibnu sa'id ɗayan daga cikin malamai ya kasance idan an ambaci bukari a wajensa sai ce alkabashin nattah wato rago kenan mai kaho kuma kahon na suka an shi shine ragon da yake da kaho kuma mai yawan suka wato malaman hadisi sukan faɗi wannan kalma don nuna mai girman mutum a cikin harkar ilimin hadisi ina ba ta muna ganewa to wannan kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka yi kenan akan shi al bukhari musamman maganar ainihin malaminsa ahmad bin hanbal kamar yadda ɗansa abdullah yake cewa na ji mahaifina ahmad bin hanbal yana cewa wato hadda ta ƙare kan mutane hudu daga cikin mutanen khurasan abu zur'a al-razi sannan shi muhammad bin ismail al-bukhari sannan abdullah bin abdurrahman as-samarkandi sannan kuma alhassan bin shuja albalkhi ya ce idan an ambaci hadda to ta kare kan waɗannan mutane duk wanda zai biyo bayansa kawai dai eh masha Allah da za ci to sannan al'imam al-bukhari rahimahullah wato kasantuwa daman bayan da za a yi Allah ya maka ni'ima kuma bai jarrabe ka da wasu abubuwa ba dole a samu wannan don haka al'imam al-bukhari sai ya samu jarrabawa daban-daban ta fuskar malamai yan uwansa da kuma ta fuskar sarakuna ana nan watan wata rana imam bukhari sai ya fita sai je garin nai sabuwar yayin da ya je garin nai sabuwar sai zama na malamin da ake ji da shi a wannan gari shine muhammad bin yahaya al-zuhuli yayin da ya je wannan gari na ainihin nai sabuwar sai zanto shi muhammad bin yahaya az-zuhli ya samu labarin imam al-bukhari game da harakar hadisi don haka sai yake kwadaitar da almajiransa akan cewa lalle su yi kokari suna halartar majalisin shi imam bukhari saboda haka ɗaliban sai suka fara halarta suna zuwa ƙarshe sai zamana sai yake ganin to ai makarantarsa ba tana yayewa ɗaliban nasu duk suna guduwa suna koma wajen al-imam bukhari a sakamakon wannan kuma sai hasira ta shiga tsakani sai fara maganganu kan su kan imam bukhari dai da dai maganganu na ainihin batanci ƙarshe sai ainihin ahmad bin salama sai ya zoge cato imam bukhari ga dai matsayin muhammad bin yahaya az-zuhuli a garin ne sabur wanda ana ganin ba masa limami ne a cikin harkar hadisi to kuma ga irin abubuwan da yake faɗa a kanka na batanci sai bukari yake cewa kai abin mamaki yaya aka yi Muhammadu bin yahya az-zuhli hassada ta samu nasara a kansa har wannan al'amari ya zo ya faru karshe sai bukari ya karanta wannan ayar wa amri ila inna Allah basirun bil ibad ni da ina mai da al'amari na zuwa ga Allah ƙarshe sai yake cewa ya Allah ka san dai ni ba wai na zo garin ne sabuwar bane dan neman girma ko neman matsayi ko neman shugabanci ko wani abin da yake mai kama da haka a'a kawai dai wasu dalilai ne cikin dalilai Allah kai ka sani a ƙarshe sai yake cewa ilimi arziki ne na Allah Allah yana ba da shi ga wanda yake so yace don haka kawai yana min hassada ne kan wannan ilimin da Allah ya bani karshe Imam Bukhari dai yana zama anan ne sabuwar har watan wata rana aka zo aka yi masa tambaya kan batun cewa shin lafazibil bil qur'an makhluk am wato karatun qur'ani da zaka yi karatun da kake yi shi za a iya ce masa halitta ne ko ba za a iya ce masa halitta ba ba wai shi qur'anin ba a furta karatun da yake wannan furta za a iya kiranta da halitta ko ba za a iya kiranta ba bukari sai shiru bai ce komai ba can sai ce dai a fa'aluna na ayyukan mu dai halitta ne inda Allah ya ce wallahu khalaqakum kuma ma ta'malun ayyukan mu halitta ne to kaga furta karatu da yake yayin karanta Qur'ani wannan me aiki ne to daga nan sai Muhammad bin Yahya az-Zuhli ya samu damar sukan Bukhari sai kace ai Bukhari yana da aqida cewa lafazi bil Qur'an makhluq don haka ya kama yi Bukhari batanci maganganu ne daban-daban daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan Bukhari ya ce duk wanda ya ce na faɗi wannan magana to makareci ne ni dai Allah ya san ban faɗi haka ba kuma ba na nufin haka karshe ma rubuta littafi mai suna a fa'alin ibad ya kawo dalilai masu tarin yawa dangane da haka ne to karshe dai shi Muhammad bin yahaya az-Zuhri sai yake cewa dukkan ma wanda ya zama yana zuwa majalisin Bukhari to ya bar majalisin mu ko kuma ya bar majalisin Bukhari ya dawo rimu. don haka dukkanin ɗalibai sai suka yaye wa Bukhari sai suka dawo majalisin tsohon malamin su Muhammad bin Yahya az-Zuhli amma banda Imam Muslim Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi karshe ce shi a'a yana nan tare da Bukhari karshe ma sai ya kusata hadisan da ya rawaito wajen shi Muhammad bin Yahya az-Zuhli sai ce ga kayanka bana bukata shi kadai ne kawai bai rabu da Imam Bukhari ba shi yasa malamai suke cewa idan ka duba littafin sahihi muslim za ga babu ruwayar bukhari a ciki kuma babu ruwayar muhammad bin yahya az-zuhli kuma gashi duk malaman sa ne muslim yayi karatu wajen bukhari kuma yayi karatu wajen muhammad bin yahya az-zuhli har ma imamu ad-darqutni yake cewa laula al-bukhari lama raha muslimun wala jaa in banda bukhari ai da ma ba a san muslim ba amma ga bai ruwaya ta hanyar bukhari ba cikin sahih muslim sai malamai suke wannan shine dalilin da yasa tunda bai kawo ruwayar Muhammad bin Yahya az-Zuhli ba to sai ga yana da kyau makare kada ya kawo ruwayar Bukhari dan a toshe fakar fitina ko fakar fitina dan kada a sami wani abu da yake na hayaniya sai iyo ruwaya ta hanyar sauran malaman sa to nan Bukhari ya bar garin ainihin ne sabur a sakamakon wannan abu da ya faru ana nan ana nan sai ya je garin Arzaik hijira tana da shekara ainihin 250 wato ya rage sura shekara shida kenan yabar duniya kamar yadda abdurrahman bin abi hatim ya ambata a cikin littafin sana kitabul jarhi wa ta'dil yake cewa yanda bukari ya zo garin rai to abu zur'a ar-razi da abu hatim ar-razi sai suka ga ai su ga malami sun samu sai suka fara karatu a wurinsa suna karatu wajen bukari sai shi Muhammad bin Yahya az-Zuhri yana garin ne sabur sai ya samu labarin cewa ai Bukhari ya zo garin Rai har ma ya samu almajirai yana karantar da su dan haka sai ya rubuta sai ka sai ya aiko kan cewa kar ku yarda da shi yana da aqidan lafazi bil Qur'an makhluq dan haka Abu Zur'a Ar-Razi da Abu Hatim Ar-Razi sai suka bar hadisan da suka karanta wajen Bukhari suka hakura imamu zahabi cikin siyaru alamin nubala da ya ambaci wannan magana sai yake cewa in ma sun bar hadisin da suka ji wajen bukari in ma ba su bari ba to dai imam Bukhari shugaba ne kuma amintacce ne duniya gaba ɗaya ta haɗu akan kafa hujja da shi yake sikatun ne ma'amunin muhtajjin bihi fil alam saboda haka babu wani abu to haka dai bukari ya ta rayuwa nan ma dai ya bar garin rai sannan dai daga nan ya je nan ya je nan ya koma garinsu can garin bukara to a garin bukara akwai shi shugaban garin wanda ake ce masa khalid bin ahmad al-amir saboda haka sai ya nemi imar bukari da ya zo yana karantar da 'ya'yansa hadisi bukari ya ce a ba zai yi ba ba zai yi ba ya matsa masa ya matsa masa imam bukari ya ce a shi ba zai karantar ba ilimi ba a keɓance da wasu mutane a ilimi kawai ana ba da shi ne ga dukkanin mutane to don haka shi khalid bin ahmad al-amir sai hada baki da hurais to dai aka kullawa bukari ma kai aka cewa ai ya je garin ne sabar ma an koro shi a sakamakon da aqidan lafazi bil qur'an makalu saboda haka nan din ma kamata a kore shi saboda haka sai aka kore shi daga garin bukara a sakamakon wannan korar da aka yi masa sai Allah ya jarrabi shi Khalid bin Ahmad al'amir game da 'ya'yan nasa suka zanto fitnannu shi kuma hore shi ma Allah masa jaraba ta fuskar iyalansa to nan dai bukari ya fita je garin hartak ɗaya daga cikin garurukan samarkand to a wannan garin hartan Allah ya yi masa ainihin rasuwa hijira tana da shekara ainihin 256 Allah ya masa rasuwa to ƙarƙashin wannan nake so zan yi wani tambihi so tari magana tana yawo a bakunan mutane cewa hasada a wajen malamai aka santa ta wannan magana ce ba dai bane malamai su ne suke san junansu kuma su ne suke ainihin gidan junansu babu hasada tsakanin malamai ina ba ta muna ganewa in ka ga malamai suna yau jinsu hasada to ba malamai bane na sunna malamai ne wanda suke kawai dai ga da yan bige-bige amma ibn al-jawzi cikin littafinsa saidul khatib yake cewa maganar malamai suna da hassada ga junan su yace wannan magana kuskure ce yace sai dai in sun zo sai dai in sun zanto miyagun malamai yace amma malaman sunna su ne masu ke son junan su yace ga irin su Ahmad bin Hanbal suna yi wa junan su addu'a suna yin kaza suna yin kaza ga junan su suna yin kaza ga junan su yace ta kawo dai misali yace saboda haka batun cewa hassada tana wajen malamai ce wannan kuskure yace sai dai in sun zanto miyagun malamai saboda haka ko shi Muhammad bin Yahya az-Zuhli abin da ya jawo yayi wa Bukhari hasara kaga ai nau'i ne na rashin na rashin yi don Allah ya kawo ba ikhlasi amma da abin kamar neman matsayi wannan shi ya kawo to in dai ko za a dauki wannan tsarin to ko ayo ma hakan zai iya faruwa haka ajibi haka agata amma in dai ana yi don Allah saboda Allah to haka ba zai faru ba ina ba ta muna gane yau shi ko muhammad bin yahya az-zuhri abin da yasa yayi wannan duban Allah ya fifita bukhari a kansa cikin harkar ilimi kamar yanda imam al ya ambata a cikin littafin sa mai suna manaqib shafi'i daga ainihin ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal yake cewa lalle idan aka samu wani mutum daga cikin ma'abota ilimi Allah ya ba shi wani ilimi kuma bai ba wa sauran malaman ba sai su masa hasada sai su jefe shi da abin da yake ba halinsa ba kamar abin da ya faru ga shi al'imam bukari sai an gani abula ke cewa kai tir da irin wannan ɗabi'a ce an same ta ga ainihin malamai ma'abuta ilimi ina ba ta muna ganewa saboda haka dai a dunkule hassada babu ita wajen malamai na sunna masu yin abin su saboda Allah in kaga an samu hassada tsakanin malamai to malaman bid'a ne ko da ku suna da awas sunna ne ina ba ta muna ganewa saboda haka al-Imam Bukhari abin da ya faru a kansa kenan saboda haka dangane da shi sai abu na ƙarshe shine kissa da ainihin al-khatib al-baghdadi ya ambata a cikin littafin tarihu baghdad yake cewa lokacin da imam bukhari ya je garin baghdad manyan malaman hadisi na baghdad dama sun samu labari a kansa sai suka masa wani shiri don su jarraba ya da ake faɗa a kansa ɗin gaskiya ne ko ba gaskiya ba saboda haka sai suka zama suka yi mitin sai suka tato hadisai guda ɗari sai suka kasa hadisan gida goma kuma su goma ne wannan an bashi hadisi goma wannan an bashi hadisi goma kaga su goma zai baka hadisi nawa na hadisi ɗari sai suka juya isnadodin hadisan sannan kuma suka caccanja matan saboda haka sai aka yi shela a gari cewa an yi bakon babban malamin hadisi al-bukhari saboda haka akwai zama da za a yi da shi gobe a fili kaza duk malaman hadisi na garin bagadad duk suka da yan kallo aka zo aka zama sun shirya wannan ya ce ina tambaya bukari ya ce to bismillah ya ce hadisi kaza nan ya yake bukari ya ce ban sani ba la'ariku ban san shi ba haka har ya kare hadisansa guda goma wancan ma wancan ma har da suka gama kawo nan hadisai nasu guda ɗari ta hanyar su goma sai wasu suke cewa ka muna ganin mutumin nan ya fahimci abin da ake nufi wasu kuma suke cewa a dama ai magana ce ba mun ga kuma shi ce kawai ina karatu dama rutsu ne kawai na mutane ba ga shi ba sai da suka gama sai bukari ya ce kai hadisin ka na farko da ka kawo wannan isnadin ba nasa bane isnadin hadisi kaza ne sannan matanin ba na wannan isnadin bane na isnadi kaza ne ya gama masa wancan ma wancan ma har su goma da gaba daya ya kare anan sai suka haɗu suka ce lalle mun baka shugaban mahadata na hadisi khatib bagdadi ya ambaci wannan cikin tarihi bagdad sannan al-imam bukhari ya yi ainihin rubuce-rubuce masu ɗan dama daga cikin rubutunsa akwai littafin aljami'ul musnad sahihul mukhtasar min umuri rasulillah wa sunani wa ayyami wanda shine aka sani da sahih al-bukhari sannan ga littafin al-adab al-mufrad wanda ahmad bin muhammad al-bazzar shi yayi ruwayarsa daga shi al-imam bukhari din ta hanyar sa littafin yazo sannan ga littafin at-tarikh al-kabir wanda abu ahmad muhammad bin suleiman bin faris da kuma abul hasan muhammad bin sahal an-nasawi su suka rawaito shi wannan littafi ta hanyar shi imam bukhari wanda bukhari yake cewa dukkan wani suna da na ambata cikin shi wannan littafi na at-tarihul kabir to akwai tarihin sunan aurena sai dai kawai na ki tsawaita littafin da kada littafin ya zanto mai tsayi shi yasa bana ambatar kissosin da suke dangantuwa zuwa ga sunayen waɗanda na kawo cikin littafin sannan ga littafinsa a tarihul awsat da kuma ainihin a tarihul asgar ko kuma a tarihus sagir ana ce masa a tarihul asgar kuma akan ce masa a tarihus sagir sannan ga littafinsa a tafsirul kabir to amma shi a tafsirul eh, kabir mafaqut ne kusan an rasa shi sannan ga qadaya sahaba wa tabi'in wa aqawilihim wanda ya rubuta shi na ainihin ɗan shekara goma sha takwas a duniya sannan ga littafin juz'u rafqil yadaini fi salah ga littafin juz'ul qira'a khalf al imam ga littafin birrul walidain shi ma wannan littafi yana nan ana samun sa haka shi wancan na ba ma duk ana samu ga littafin sa khalqu afal ibad ga littafin sa kitabu du'afa da dai littattafai dai masu dan dama wanda shi al-imam bukhari ya shi rubuta wanda wasansu mafakuda ne an rasa su su kuma maujuda ne ana samun su imma makhatut wa imma kuma matabu imma wanda yake yana na makhatut ba a buga shi ba imma wanda yake kuma an buga shi mun gane da kyau wannan abin da ya danganci shi al-imam al-bukhari kenan a takeice sai abin da ya shafi littafin al-adab al-mufrad wanda shine daman bayani na na biyu kenan tunda mun ci muna da bayanai guda biyu bayanin farko ya shafi shi al-imam bukhari bayani na biyu kuma ya shafi shi littafin al-adab al-mufrad littafin al'adabul mufarat na kan so in gyara ga yan uwa domin so ta da sukan cewa adabul mufarat to wannan kuskure ne ba adabul mufarat ne al'adabul mufarat kaga al'adabu man'ut ne al-mufarat shine na'at nasa wato na'at ne da ainihin man'ut al'adabul mufarat ba adabul mufarat saboda haka a kula mun gane ba to shi al al'adab kamar yadda malaman lura suka tattauna a kai kamar yadda ibn manzur ya ambata cikin lisanin arab juz'i na farko shafi na ainihin ashirin da wato shida in ka duba da sai ga shi al'adab wato kyawun ɗabi'u dukkan abin da ya danganci in mutum ya aikata za a masa yabo a kansa to na shi a hira da al'adab duk abin da ka aikata za a yabe ka a kansa to na shi ake cewa al'adab shi ne bahaushe ke cewa mai ladabi ko to al'adabul mufarad wato shi wannan littafi ya kaɗaita ne akan batun tsari na bayani kan kyawawan ɗabi'u da kuma halaye masu kyawu wato nan bangaren kadai yake magana akai bai shafi wani bangare ba shine ma'anar al-adabul mufrad al-mufrad kaga ism maf'ul ne na al-fard da aka ce al-fard shine abin da yake guda daya ya kadaita mun gane da kyau to wannan littafi na al-adabul mufrad al-imam al-bukhari ya rubuta shi sannan kuma ya kadaita littafin da ya zanto yana bayani ne akan ladabi din da kyawun dabi'u. saboda muhimmancin ɗabi'a mai kyau da kuma halaye masu kyau tunda musulunci ba wai ya ba ne kan bayanin sallah azumi zakka aikin haji da sauran al'amura masu kama da wani a ya shafi bangaren al'mu'amalat ma mu'amala mun gane da kyau shi yasa Allah ya ce da manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa ainihin dabi'u masu girma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim aka tambaye Aisha cewa menene dabi'un manzon Allah sai take cewa me alqur'ani dabi'un manzon Allah ya kasance alqur'ani ne duk abin da qur'ani ya ce ayi manzon Allah ya riga yayi duk abin da qur'ani ya ce a bari manzon Allah ya riga ya bari mun gane da kyau to duba ga wannan wannan shi ya sababa bukari ya ainihin kadaita shi wannan littafi a wannan bangare na bayanin dabi'u masu kyau da kuma halaye masu kyau da bayani kan ladabi sai sa masa al'adabul mufrad bacin kar ku manta cikin sahihul bukari bukari ya kulla babi akan bayanin ladabi din ya sa masa kitabul adab wannan shine kitab na ainihin 78 cikin sahihul bukhari ya kulla babi ɗaya-ɗaya ƙarƙashinsa har babi ɗari da ashirin da ainihin takwas sannan ya kawo hadisai ɗaya-ɗaya daga manzan Allah har hadisi ɗari biyu da ainihin hamsin da bakwai mun gane ba hadisi ɗari biyu da hamsin da bakwai ya kawo ƙarƙashin shi wannan kitab al'adab wanda shine kitab na saba'in da ainihin takwas to batun bukari ya yi wannan kitab al'adab cikin sahih bukari sun yake ganin kai ba zai ma isar ba akwai bukatar kawai a rubuta littafi sukutun wanda ya kunshi bayanin ladabi din kawai da zamantakewa mai kyau to shine sai ya zo ya rubuta wannan littafi na al-adabul mufrad yanayin zamantakewa yanda zaka zama da iyalanka yanda zaka zama da makotanka yanda zaka zama da iyayenka yanda zaka yi harkoki da abokananka yanda zaka yi kaza yanda zaka yi kaza yanda zaka yi kaza to littafin abin da ya kunsa kenan don nuna muhimmancin ɗabi'a mai kyau da kuma anishin tsari wanda yake mai kyau to littafin al'adab al-mufrad shi kuma al-imam bukhari an samu ash-shaykh al-albani shi ma yazo yayi sahihul adab al da kuma da'iful adab al-mufrad wanda suna nan mujalladai ne guda biyu masu dan girma haka sannan kuma bangaren sharhi na malamai dama sun yi masa sharhi akwai fadlullahi al-jilani ya masa sharhi mai suna fadlullahi samad fi tawdihil adab al yana nan mujalladi bi ne dairu kutubul ilmiya suna ainihin bugo shi mun gane da kyau saboda haka littafin al-adab mafar littafi ne wanda yake mai kima kwarai da gaske to bisa bincike na ilimi da aka yi kan shi wannan littafi na al-adab al to sai malamai suka kasa hadisan da afar da suke cikin littafin zuwa kaso biyu kasan farko ko ka ce rabin littafin matsayin hadisan da asar da suna da matsayin hadisan da suke cikin sahihul bukhari da kuma asar da suke cikin sahihul bukhari ta fuskar mai karfin isnadi sauran rabin kuma na hadisan da asar karfin su bai kai karfin hadisan da suke cikin sayi muslim ba to amma kuma karfin su ya dara karfin hadisan da suke cikin al'arba abu dauda tirmizi nasa'i ainihin ibnu majah ina fata muna ganewa sannan kuma yana daga cikin fa'idodin da shi wannan littafi ya kunsa na al'adar shi shine akwai hadisai da bukari ya kawo cikin sahih bukari wanda suke mu'allakatun ne wato ya kawo su ba tare da isnadi ba anan kuma sai me sai ya sadar da su anan kuma sai ya kawo su da isnadin su tiriyan na naji gawa ne naji gawa ne har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah musamman kamar hadisin Aisha wanda take cewa manzo Allah ce al-arwahu junudun mujannada to kaga wannan hadisi bukari ya fi da shi mu'allakan cikin sahih bukari min hadisi aisha muslim kuma ya fi da shi mausulan cikin sahih muslim min hadisi abi huraira to amma bukari kuma anan ya kawo shi mai mausulan min hadisi aisha ya kawo da isnadin sa ainihin cikakke haka yan ka dauke batun asar na jabir bin abdullah wanda bukari ya kawo shi a kitabul ilmi mu'allakan wanda jabiri yayi tafiyar wata guda daga garin madina zuwa garin sham akan wani hadisi guda daya to kaga anan bukari ya kawo shi mai mausulan da isnadi tiryan tiryan har zuwa ga shi jabir ibn abdullahi na Asari. sannan yana daga cikin fa'idar shi wannan littafi na al'adar mufarrad wato sunayen wasu mazaje na hadisi wanda suka faku ga manyan malaman hadisi to sai zan bukari kuma anan ya bayyana mun gane da kyau da dai abubuwa da waɗanda suke masu ainihin tarin yawa kwarai da gaske sannan kuma yana daga cikin fa'idodin wannan littafi shine akwai hadisai da yawa a cikin sa wanda ba za ka same su ba kuma cikin wani littafin da yake ba shi ba mun gane da kyau saboda haka littafi ne wanda yake mai kima littafin al al na al-imam al-bukhari saboda haka ina ganin kai tsaye mu shiga cikin littafin قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم wato da sunan Allah nake rubuta wannan littafi na al-adab al-mufrad wanda yake ar-rahman ya siffanta da sifata rahama ar-rahim mai kuma yawan jin kai ga bayansa mumine wato al-imam bukhari ya buɗe wannan littafi nasa na al-adab da bismillah saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine dan koyi da littafin alkur'ani mai girma kasantuwar qur'ani an fara bude shi da me da bismillah sannan abu na biyu dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasantuwar yana daga cikin sunna ta manzon Allah in mutum zai rubuta wani abu rubutu wasiƙa ce ko littafi ne ya fara gabatar da bismillahir rahmanir rahim gabanin abin da zai rubuta na wasiƙa ko abin da zai rubuta na littafi wannan ya tabbata cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisi ibn abbas cikin sahih bukari a kitabu badal wahayi shine lambar hadisi na bakwai kuma shine hadisi na karshe a cikin kitabu badal wahayi eh, lokacin da manzo Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga hirakal azimin rum kaga sai fara gabatar da bismillah yake cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammad kaga abdullahi wa rasulihi ila hirakal azimin rum sai manzo Allah ya fara gabatar da ainihin bismillah gabanin ya rubuta sauran jawabai din shi yasa shi kansa bukari ya kulla babi cikin wannan littafin na al adl mufrad da cewa babu sadar rasaili bismillahir rahmanir rahim babin da yake nuni akan cewa kirjin wasiku ita ce bismillah saboda haka yan uwa kada mu sakaci da wannan sunna din duk yayin da zaka rubuta wasiƙa da Hausa ne ko da Turanci ne ko da Larabci ne ko wani littafi to ka fara gabatar da bismillahir rahmanir rahim shi yasa akwai wani malamin mu na boko muna ce masa malam Yunus al-Qaida a can garin gashi yana kwaleji lecturer ne a kwaleji shi in zai zo yi lacca ma a cikin hall to a jikin allo din sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan bayan ya rubuta kuma sai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sannan daga baya kuma sai a shiga lecture malamin ne na chemistry chemistry da biology mun gane ba malami ne kuma babba a bangaren abin da ya shafi ilimin addini to wannan shine abin da ya tabbata game da batin wato rubuta bismillah a yayin rubuta wasiƙa ko rubuta littafi duk da yake akwai wasu sai da suka shahara a bakunan mutane su ne kamar haka hadisin da ake cewa manzo Allah ce dukkan wani al'amari wanda yake ba a fare shi da bismillah ba to wannan al'amarin yankakke ne hadisin ya zo da lafuza daban-daban ya zo da lafazin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim wannan shine lafazin al-imam al-hafiz abdul qadir al-rahawi a cikin littafinsa al-arba'un sannan kuma da al-imam subki cikin littafinsa da bakatu shafi'i al-kubra ta hanyar da shi al-rahawi din kenan ya zo kuma da lafazin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah wannan shi lafazin al-imam ad cikin sunan dara darqutni sannan kuma ya zo lafazin kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil hamdi wannan shi lafazin imam ibn majah cikin sunan ibn majah a kitabun Nika sannan kuma ya zo lafazin kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil hamdillah wannan shi lafazin imam abu dauda cikin sunan abi dauda to wannan hadisin gaba daya da wannan lafaza nasa gaba ɗaya bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda yake bai inganta ba A shekul albani rahimahullah ya rawana shi a cikin littafin sa Irwaul Galil fi takhrij hadisi Manari sabil a juz'i ina farko shine lambar hadisi na farko zuwa lambar hadisi na biyu mun gane ba sannan kuma ya don a fashi har yanzu a cikin littafinsa da iful jami'i sagir don haka hadisi ne wannan wanda yake da ifi bai inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake irin su Badruddin al-Aini cikin Umdatul Qari shi yayi kokarin inganta hadisin amma dai bincike na ilimin cewa hadisi ne da ifi bai inganta ba yace babu qaulihi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wato babu da ya kunshi bayanin fadin Allah ta'ala wanda ya daukaka cewa wa wasainal insana bi walidaihi husna munyi yi wasici ga mutum game da mahaifansa guda biyu husna wasicin kyautatawa wato wajibi ne akan mutum da ya kyautatawa ainihin mahaifansa yace a khabarana abu nasarin ahmad bin muhammad bin hasan bin hamid bin harun bin abdul jabbar al-bukhari al-ma'ruf bibin niyaziki qira'atan alaihi fa aqarra bi wato al-ma'ruf wanda yake aka aka san shi da bibin niyaziki qira'atan alaihi wato ya karanta mishi littafin fa aqarra kuma sai ya tabbata mishi da abin da ya karanta masa na littafin kadima alaina hajjan fi safari sana 70 wa 300 wato ya zo mana yana mai aikin haji a cikin watan safar shijira tana da shekara 300 da kala sai ce akhbarana abul khair ahmad bin muhammad bin jalil bin khalid bin hurayth Nilbukhari bukhari al-karmani al-abqasi al-bazzar sana 22 wa 20 wa 300 wato shi kuma ya ba mu labari na wannan littafi a shekara ta 322 bayan hijira kenan kala shi kuma yace haddathana abu abdullah محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجوفي البخاري قال شيكما بخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن الأيزار أخبرني wato ya ainihin ba ni labari wato yanda batun yake haddasa na shi uba shi abulwalid yace shi uba ya zantar da mu qala al-walid bin al-aizar qala ay qala shi ubatu al-walid bin al-aizar akhbarani mun gane ay akhbarani al-walid bin al-aizar kun fahimta قال يتي سمعت أبا أمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وتناجي abu amr ashebari yana cewa ma'abucin wannan gida ya zantar da mu wa au yadihi ila dari abdullah sai ya yi nuni da hannunsa zuwa ga gidan abdullah bin masa'udin allah ya kara masa yadda mun gane ba to malamai sun tattauna wani gidan nasa wasu suka ce gidansa wanda yake kufa wasu kuma suka ce gidansa wanda yake madina wanda imam malik bin anas ma yayi haya a cikin gida. Kale ce shi abdullah bin mas'ud سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل na tambayi annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah azza wa jalla qala sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha wato yin sallah akan lokacinta anan ana nufin lokaci wanda yake shi ake so ka yi sara a cikinsa lokaci wanda yake mukhtari kenan qultu sai na ƙara cewa thumma ayyu ko thumma ayyun sannan sai wanne qala sai manzon Allah ya ce thumma birrul walidai sannan kuma sai kyautata wa mahaifa wannan shine mahallu shahid qultu sai na ƙara cewa thumma ayyu ko thumma ayyun sannan sai wanne kuma ya manzan Allah qala sai manza Allah ya ce da ni summal jihadi fi sabilillah sannan kuma sai yin jihadi cikin ɗaukar tafarkin Allah a ban ƙasa Ƙala, ibn mas'udin sai ce haddathani bihinna haka manzan Allah ya zantar da ni su waɗannan abubuwa ne walau istazattuhu lazadani da na nemi ƙarinsa to da ya ƙara mini wato da nan manzo Allah ya kara min wani abin ma akan wannan to da ya kara min wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi ya inganta har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Bukhari ma ya fidda shi cikin sahih Bukhari haka Imam Muslim ya fidda cikin sahih Muslim a Kitabul Iman hadisi ne wanda yake tabbatacce kwarai da gaske mun gane da kyau sai dai abubuwa guda biyu da zan yi magana a kansu cikin shi wannan hadisi din abu na farko shine inda ibn mas'ud yake cewa ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta kaga manzo Allah anan yana cewa aikin da yafi soyuwa zuwa ga Allah yafi falala shine mai yin sallah akan lokacinta a wasu hadisai kuma kamar hadisin Abu Dharr al-Ghifari min dariki abi murawih cikin sahih al a kitab al-itqi muslim a kitab iman da kuma hadisin abi huraira min dariki sa'id ibn musayyib cikin sahih iman wanda abi yake bayanin cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wani aiki ne wanda yake mafi falala zuwa ga Allah mafi falala mafi alkhairi mafi daraja sai manzo Allah yake cewa imanun billahi wa rasuli wato yin imani da Allah da kuma manzansa haka hadisin ma Abu Dharr bin Gifari Jundub bin Junada ko Jundab bin Junada to nan kuma sai manzo Allah ce as-salatu ala waqti yayin sallah akan lokacin da shine mai mafi falala sai manzo Allah ya fara gabatar da sallah anan can kuma sai fara gabatar da mai imanun billahi wa rasulihi to sai malamai suke cewa tsakanin hadisan babu cin karo gaba daya hadisai ne tabbatattu kuma babu cin karo tsakaninsu suka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi likita ne likita ne na me na rayukan mutane kamar yadda ake samun likita na me na jukkunan mutane na kula da jukkunan mutane wajen ba su maganin da ya dace ga jinya kaza ga jinya kaza ga jinya kaza to shi manzo Allah likitan ne na rayuka tunda kowane mutum bangare biyu ne hada shi bangaren mai ar-ruh da kuma bangaren mai al-madda ruhi shine mai rai wanda sai da shi zaka rayu madda kuma shine mai gangan jiki to sai zamana manzo Allah yakan bada magani ga yanayin cutar da ya ga ita take damunka to sai baka maganinta mun bayyanta ba saboda haka idan mutum ya zo tambayi manzan Allah kan cewa wani abu ne wanda yake mafi falala to manzan Allah zai duba me damuwar shi wannan mutumin wani abu ne wanda yake ya zanto ya fi sakaci a kansa in manzan Allah ya kula wannan mutum din sakacinsa ya danganci sallah ne yana sakacin halartar yin sallah akan lokacinta to ana sai ce masa mai as ala waqtiha to yin sallah kan lokacinta an kuma ya danganci jinyar shi wannan mutum din matsala ce ta imani wato sa har yanzu yana rawa to sai manzo Allah ce masa mai imanin billahi wa rasuli wannan shine abin da malamai suka ambata kamar yadda annafarawi ya kawo a cikin littafin alfawakihu dawani sharhi na risala na ta ibnu abi zaidin al-qayrawani mun gane da kyau wannan kenan abu na biyu shine cewa sa walau istazattuhu la zadani da na nemi karin sa to da ya kara mini to me ya hana ya nemi karin manzo Allah ruwaya ta bayyana cikin sahihi muslim kan cewa ya tsaya a hakan ne dan me dan dai tausaya manzo Allah kare ya gajiyar da manzo Allah da yawa to yasa sai ya takaito akan haka dan jin tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina ganin yan uwa duba mun tsawata bayani sai mu iya dakatawa nan abinda muka ambata daidai Allah ba mulada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa bi hada qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce shin malam imamu da bukhari ya taba yin aure kuma idan ya aure wa 'ya'yansa nawa alhamdulillah rabbil alamin wasu salatu wasu salamu ala rasulillah a dai abin da na karanta na tarihi imam al-bukhari rahimahullah musamman cikin siyaru alamin nubala ta shamsuddin zahabi da littafin uh, al-kashif bi ma'rifati mallahu ruwaya fil kutub sitta da littafin uh, tahdhib at-tahdhib da tahdhib al-kamal na al-hafiz al-mizzi to banga an ambaci batun yayi aure ba mun gane ba amma dai ana masa alkunya da abu abdullah baban abdullah to daman kuma abu ne sananne a wajen ku cewa za a iya mutum alkunya ba wai sai yana da ba ko da ba da da za a yi masa alkunya tun daga aisha manzo Allah ya mata alkunya da ummu abdullah kaga bai taba haihuwa ba barin ma da ake cewa ta yi bai inganta ba amma manzo Allah ya mata alkunya da ummu abdullah saboda haka abin da na karanta na ainihin tarihi imam bukhari ban ga inda aka ambata ya yi aure ba musamman kuma an ka duba mai da yayi ya je can ya je can ya je can to kusan zaka iya ganin babu damar ma batun yin aure din kenan saboda babu tsayuwa waje daya ana ta kokarin yada ilimi da kuma neman sa mun gane ba sannan kuma yana daga cikin rijal na Alimam tirmizi cikin sunan tirmizi haka imam an-nasa'i ma yayi ruwaya ta hanyar shi bukhari cikin sunan nasa'i sai dai abinda az-zahabi yake faɗa cikin al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya kan cewa abinda yake ingantacce lalle imam an-nasa'i bai ji hadisi ba ta hanyar bukhari bi ma'ana sai zanto kenan yayi ruwaya daga bukhari bi wasita kenan ta hanyar wani wani kuma shi ya ji daga ainihin bukhari din to saboda haka abinda na sani kenan wallahu ta'ala alam tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum warahmatullah ya ce malam me yasa da bukhari da muslim ake ce musu sahihan a sauran kuma littattafan ake ce musu sunan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah abin da yasa ake cewa sahih bukhari da sahih bukhari sahih muslim da sahih muslim saboda su sun riga sun sai a sharadin cewa ba za su kawo hadisi ba sai hadisin da ya inganta domin kamar shi littafin aljami'ul musnadus sahihul mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wa ayyami wa magazi aw nahwa hadha al-unwan wanda wannan shi cikakken sunan shi sahih bukhari ne to bukhari ya sa sharadin ba zai kawo hadisi cikin sa ba sai hadisin da ya inganta shi yasa duk lokacin ba da zai rubuta litta zai rubuta hadisi cikin littafin sahih bukhari to sai yayi wanka sannan ya yi nafila raka'a biyu ya yi istikhara sannan in zuciya ta nutsu sannan sai rubuta hadisin da haka ya ainihin rubuta sahih bukhari dan ba dukkanin hadisin da suka inganta bane kawo cikin sahih bukhari tunda bukhari ya haddace hadisai 300 mun gane ba 200 sahihai 200 da'ifai a wani zancen kuma 200 sahihai 200 da'ifai to ga kuma hadisan da suke cikin sahih bukhari gaba ɗayan su da mu'allaqat din da mawqufat marfu'at da sauransu da athar eh, maqdu'at kaga gaba ɗaya ba su kai dubu goma ba a shekara gwamnati sai kiuna maka akwai hadisan da yake sun inganta a wajensu amma bai kawo su ba saboda ba su cika sharaɗin da yasa sai hadisi ya cika ba sannan zai kawo cikin sahih bukhari haka shi ma imam muslim to amma su sauran eh, ashabu sunan kawai su ba su sa wannan sharaɗin ba saboda haka kowanne za su kawo to na shi sa suke kira littafin da eh, sunan ko al-aljami kamar al-jami tirmizi mun gane ba sunan nasa'i sunan abi dauda sunan tirmizi sunan ibn majah inda cike kaga akwai hadisi ma da suke mawdu'at ne na ƙarya ne ba ma batun masu rauni ba duk da yake cikin bukhari din ma da muslim akwai hadisan da malamai suke magana a su ta fuskar isnadi musamman imamu darakudi ne cikin littafinsa al-ilzamat wata tabba ya yi magana kan wasu asani da yawa na cikin sayi bukari da kuma littafinsa kitabul ilal wanda shekul albani kamar yadda muka ambata lalle ya karkata kan wannan ra'ayi shi yasa zaka samu ya rauna hadisai da yawa shi a shekul albani wanda suna cikin bukari kuma wasu suna cikin muslim duba ga mazaje din to amma dai abin da duniyar ilimi ta haɗu kai shine bil jumla hadisai ne gaba ɗaya sahihai bukhari inda muslim kamar yadda Ahmad Shakir ya bayyana cikin Al-Ba'isul Hafiz sharh ikhtisari ulum hadis wallahu ta'ala alam tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum yace malam dangane da yadda ka faɗa yanzu kan cewa idan mutum zai rubuta wasiƙa ya gabatar da bismillah farko sunna ne ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yace to malam idan ya zamanto wanda zaka rubuta mishi wasiƙa din ba musulmi bane ba fa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan ai amsar mu riga mun gabatar da ita hirakan lokacin da manzo Allah ya masa wannan wasiƙa musulmi ne ba musulmi ne kafiri ne kafiri ne ne ma ake musulunta amma manzo Allah ya rubuta masa wasiƙar kuma yi bismillah a jiki ga hadisin nan cikin sahih bukhari kitabu ilwayi shi da lambar hadisi na bakwai kuma hadisi na karshe cikin kitab din ta hanyar sahabi abdullahi bin abbas shi kuma ya ji daga abu sufyan sakhar bin harbin mun gane ba wallahu ta'ala alam mai tambaya na kusa da ƙarshe yana cewa ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam mutum ne ah, ya ja limanci to lokacin da za a fara sallar shi kadai ya zo ya fara sallar to sai ya ce lokacin da aka tayar aka fara sallar shi ne limamin sai ya tuna kan cewa bai ta da ya kama ba shi kansa to saboda haka da ya tuna wai to malam ya za a yi da wannan sallar alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah to abin da ya shafi kiran sallah da ikama bisa zance mafi inganci wannan wajibi ne farilla ne bisa zance wanda yake mafi inganci kamar yadda Imam shokani ya tsawaita bayani a kai cikin sa asil jawar kuma haka shekul sabi taimiyya cikin majamul fatawa to sai dai magana da malamai suke shine idan mutum ya bar ikama din bisa mantuwa ba bisa ganganci ba in yi sallar sallar ta yi ko ba ta yi ba to sai wasu malamai suka ce sallarsa ta yi amma idan ya zanto ya bar ikama da gangan da ganganci to shine suke cewa sallarsa ba ta yi ba kamar ibnu kinana kamar yadda mai littafin muqaddimatul izziya ya kawo cewa ibnu kinana ya ce man taraka amdan batalat salatu au kama kala wato dukkan wanda ya bar ikama da gangan da ganganci ko amidan to sallarsa ta ɓaci ta rushe to amma dai almuhim abin da yake mafi kyawu shine ya yanke sallar ya yayi kamar sannan kuma sai sa ya kabbar harama ci gaba da sallarsa wannan shine abin da yake mafi kyawu kuma mafi zama daidai wallahu ta'ala alam da tambaya na karshe na karshe yace bismillahir rahmanir rahim yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam dan Allah tambaya ta nan ita ce ni eh, ne muka samu saɓani da wani har ta kai mu da yin fada a yayin da yin muke yin fadan sai ya sai ya samu sai ya samu nasara a jikina ya yi ji min ciwo kuma raina ya bace a lokacin sai na yi rantsuwa kan cewa sai na rama abin da ya yi min to a lokacin nan sai mahaifiyata ta ce da ni na rabu da shi to malam me ya kamata na yi dangane da rantsuwar da na alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah abinda zaka yi kuma yake wajibi akan ka shine ka bi batun mahaifiyar taka ka rabu da shi sannan sai ka yi azumin kwana uku shikenan wallahu ta'ala alam a matsayin kafarar rantsuwarka alhaji isa ina fuskantar da magana zuwa gare ka lalle da Allah ayi kokari a samu rediyon nan ayi kokari a same ta sa da muhimmanci kwarai da gaske ta yadda ko da shi malam Ismail bai zo ba to haka masallaci mana da rediyo za mu ɗauka mu ajiye na masallaci wannan ina ganin zai yi amfani kwarai da gaske da Allah taimaka wallahu ta'ala alam bayyana babu wani bambanci tsakani tun daga ainihin eh, ummul darda ummul darda kamar yadda bukari ya fitar cikin sayi bukari mu'allakan kan cewa ummul darda ta kasance takan zama a cikin sallah kamar yadda maza suke zama bi ta takan yi sallah ta irin sallar maza kuma gashi wa kanat faqiha ta kasance ko malum fiqh ce ba jahila ba ta san me take yi saboda haka babu wani bambanci tsakani yanda zaka tsaya a matsayin ka namiji haka ita ma matar za ta tsaya sai dai bambancin kawai wajen kamar yadda bukari ya fitar cikin sahih bukari mu'allakan kan cewa ummu garda ta kasance takan zama a cikin sallah kamar yadda maza suke zama bi ta kan yi sallah ta irin sallar maza kuma gashi wa kanat faqiha ta kasance kuma malum fiqh ce ba jahila ba ta san me take yi saboda haka babu wani bambanci tsakani yadda za ka tsaya a matsayin ka namiji haka ita ma matar za ta tsaya sai dai bambancin kawai wajen limanci ne idan kai namiji zaka ja mutane limanci zaka zanto a me a gaban su suna bayan ka idan mace kuma za ta ja mata yan wanda limanci za ta zanto a tsakiyar mun gane ba amma in ba ka ba nau'i na karatu yadda zai zama duk ɗaya ne sai dai kawai kada ta cika ɗaga murya tare da launin murya ɗin ta yadda wani wanda yake akwai cuta a zuciyarsa ta sha'awa hakan zai iya jan hankalinsa shine abin da Allah ke cewa fala ana bil qawli fa yadma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa cikin suratul ahzab amma in ba haka ba yanda namiji zai bayyana karatu haka ita ma za ta bayyana yanda zai tsaya haka za ta tsaya yanda zai zamma haka za ta ainihin zamma tunda mai risala ma cewa ai wal mar'atu dunar rajuli fil jahri mace kasa take da namiji cikin bayyana karatu kaga duna ai ba aka su bane ai ba cewa yi diddu rajuli ba ko aka yi fara cewa yi duna rajuli fil jahari a shi bi ma'ana za ta bayyana karatun amma ba yanayin yadda namiji zai bayyana ba a takaice dai wannan shine wallahu alam na'am eh eh Hmm. Eh. Eh. wato mala nasiha yake mana game da sakaci da muke yi ni da ku gaba daya wajen rashin hada juna da juna a yayin yin sahun sallah ko kuma a iya samun mu a farkon sallah mun hada sawayenmu da kafadunmu amma yayin da aka yi raka'a ɗaya ko raka'a biyu kuma sai ga mana dan nisantar juna to nasiha yake mana akan hakan bai kamata ba lallai ya kamata muna kokarin cika sahu da kuma daidaita sahu yadda ya kamata kamar yadda manzo Allah ke cewa sawu sukufakum fa inna taswiyata sukufi min tamami salah wa fi riwaya min ikamati salah hadisin bukhari da muslim ku daidaita ku domin cika sahu da daidaita shi yana daga cikin tsayar da ita sallah din kanta in bayyanta ba to gaskiya kamata a kula da wannan sosai ya kamata a matsayin mu na yan uwa ahlus sunna muna bambanta da yan bid'a cikin komun musamman abin da ya shafi sallah wanda ita ce a'zamul ibadat mafi girman ibadu to ya kamata mu bambanta ma da yan bid'a ga sallah sama da sauran al'amura duk da kira mu cikin al'amuran gaba ɗaya mun sha bamban da yan bid'a tunda bidiya tana kishiyantar mai sunna sunna tana kishiyantar ainihin bidiya to amma dai babban abin da shi malaikin nuna mana mu ƙara ƙoƙari kan ƙoƙarin da muke da shi wajen cika sahu da kuma haɗa kafaɗinmu da mu wanda hakan zai kawo mana ƙara san juna da ƙara abubuwa da yawa da sauransu wanda rashin cika sahu da rashin haɗa juna da juna wanda yakan kawo kaga zukatan namu suna rabu da juna za a haɗu a yi sallah amma sai ga zuciyar wani tana kan kaza zuciyar wani tana kan kaza to amma yadda zan to muna kokarin cika sahu din da hada kafadu da komi da komi to sai ga insha Allah muna samun haɗin kai komi da komi mu yana ainihin kankama yana tafiya daidai wa daidai insha Allah ta'ala shi yasa manzo Allah ce lalle ku daidaita sahun ku ko kuma Allah ya saba tsakanin ne zukatan ku ko kuma Allah ya saba tsakanin fiskokin ku hadisin Bukhari da Muslim to wannan ne wallahu ta'ala ala na'am naam. na'am eh wannan hadisi bai inganta ba sanadan amma kuma ya inganta ma'anan ka fahimta ba ma'anarsa ta inganta saboda wasu dalilai na daban da suke tabbatar da ma'anar da hadisin ya kunsa musamman ayar da ka jawo da kuma wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma shi hadisin ta fuskar isnadinsa lam yathbut bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga saboda haka ba bukatar ma menene batun fikihun hadisin tunda bai inganta ba da ma aka yi kokarin fidda fikin hadisi yayin da ya zanto hadisi ya inganta sannan kuma Allah saka masa da alkhairi wato yana da kyau eh, yan uwana almajirai irina kada mu shagaltu da kawai haddace sahihan hadisai kadai a hatta za'ifan ma mu yi kokarin sanin su mun gane ba hatta da ifan mu yi kokarin sanin su domin ai sai ka san za ka iya gane cewa hadisi kaza da ifi ne hadisi kaza mawdu'i ne hadisi kaza kaza ne hadisi kaza kaza ne in baka sani ba kaga hakan ba zai yi ba wanda wannan shine yasa Sheikh Al-Albani rahimahullah yayi kokarin kasa mana bangarorin guda biyu bangaren hadisai sahihai da kuma bangaren hadisan da ifai yayi sislatul hadith sahiha sannan kuma yayi sislatul hadith da'ifa sannan yayi sahih sunan abi dauda da'if sunan abi dauda da'if at-tirmidhi sahih at-tirmidhi da'if an-nasa'i sahih an-nasa'i da'if ibnu majah sahih ibnu majah mun gane ba dan hikimar ka san da'ifan kuma ka san sahihan sai dai abin da ashe Ahmad Shaki yake faɗa ne lalle in mutum zai karatun hadisi to son samu ya fara da sahihai ya fara sanin sahihai ne domin idan ya giru da sanin sahihan hadisi in aka ambata masa hadisin da yake bai inganta ba ko da ba shi da iliminsa to sai gane cewa ta wani hadisin bai inganta ba sai zuciyarsa ba ta karɓar hadisi saboda ta saba karɓar hadisin da yake ingantattu shi yasa shi hama shaki yana gani shi a wurin sa kamar yadda ya ambata cikin alba'is hafiz nasa shi yana ganin zama in ma zaka ka fara karatun hadisi ko ka fara sahihi bukari da sahihi muslim shi yana ganin ka faro da wani da wani yana ganin duk kawai kwane-kwane ne da bata kanka lokaci kawai ka fara da bukari da ainihin sahihi muslim shi haka yake gani kuma haka ya ambata cikin alba'is hafiz nasa sai dai malamai suna cewa akan duban yanayi da kuma yanayin su mutane din to yanayin nasu shi zai hukunta yanayin tsarin karatun da ya kamata a biyar musu da shi a tafiyar musu da shi saboda haka hadisin nan dai bai tabbata ba sanadan amma ma'anan ya tabbata wallahu ala wa alaikum salam ban ji ba eh na'am to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah dan uwa na tambaya akan cewa malamai sun ce ba a jingina sharri zuwa ga Allah to sannan kuma ga hadisi cikin sunan abi dauda bi isnadi sahihi wanda shekul albani ya inganta cikin adabu sifa sannan ya inganta cikin sahih sunan abi dauda da ainihin sifirti sahiha manzo Allah ke bayani kan cewa idan mutum ya yi aure ko ya siya wata baiwa to ya ɗora hannunsa kan goshinta ko kan nasiyarta ya ce ya Allah ina roƙonka alkhairin ita wannan mata da alkhairin abin da ka halitta umarce ta kai kuma ina neman tsarin ka daga shirin ta da kuma shirin abin da ka halicce ta akai to sai dan wake fahimtar kamar a wannan hadisin an jingina shirin zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kun fahimtar bai ta sai eh lalle haka ne malaman sunna sun tabbatar sun haɗu akan ba a jingina shirri zuwa ga Allah duk da yake Allah Shi ne mai samar da sharri ɗin ta fuskar mai kadaran kaddarawa amma ba a jingina abin da yake sharri ko abin da yake yana dauke da nau'i na zargi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk da yake Allah din ne mai samar da komi da komi wanda za ga ayoyin alkur'ani kuma sukan nuna maka haka yanzu ka ɗauko kissar annabi ibrahim alaihi salam a yayin da yake bayani game da ni'imomin da Allah ya masa inda yake cewa Allah zai halaka ni fahuwa ya hadi Allah shi ne wanda ya halicce ni kuma shi ne mai shiryar da ni kaga sai jingina mai halitta da shiryarwa zuwa ga zuwa ga Allah saboda dukkanin su sifofi ne mai na yabo wallazi huwa yud'imuni wa yasqini kuma shine wanda yake ciyar da ni yake kuma shayar da ni kaga sai ya jingina siffa ta ciyarwa da siffa ta ciyarwa zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wataala domin dukkanin siffofi ne na me na yabo amma sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfin amma idan na kamu da rashin lafiya to shine yake warkar da ni bai ce idan Allah ya tsora mu rashin lafiya ba bacin Allah shine mai tsora rashin lafiya gama ga rashin lafiya ai siffa ta me ta tawaya bi zahir in ka duba zahirin ta sifa ta to yasa bai jingina ta zuwa ga Allah ba sai jingina ta zuwa gare shi amma warkarwa fa siffa ta me ta yabo to yasa sai mai sai jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma inda Allah ke cewa cikin suratul jin wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga wajen batun sharrin sai zan ba ne ba ba a jingina shi zuwa ga Allah ba amma wajen alkhairi ba sai ga ce idan kuma ubangijin sai nufin ne alsheri da su amma ga sharrin ba a jingina masa ba haka in ka duba cikin suratul fatiha yayin da bawa yake addu'a Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici sai ce mai kuma sirat alladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka yi ni'ima a kansu ka gane sai aka yi sai aka jingina ni'ima zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni'ima sifa ta sifar ni'ima sifa ta kaga sai aka jingina zuwa ga Allah amma ga wata aka ce ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fishi a kansu ba wala ba kuma batattu ba kaga ba a ce ba waɗanda ka yi fushi a kansu ba ya Allah ba kuma waɗanda ka ɓatar ba ko garewa bacin Allah ne ya yi fushi a kansu kuma shi ne mai ya ɓadda su amma saboda siffar fushi da siffar ɓatarwa akwai nau'i na zargi a ciki kaga ba a jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka in ka duba cikin suratu ali imran inda Allah ke cewa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mulki kana ba mulki ga wanda ka so kuma kana kwace shi ga wanda ka so kaga ba da mulki alkhairi ne kwacewar fa kaga sharri ne sannan kana ɗaukaka wanda ka so kaga wannan ne alkhairi ne kana kaskantar da wanda kake so kaga wannan ne sharri ne a zahirinsa amma sai aka ce biyadika alkhair alkhair yana bisa hannunka ba ce biyadika alkhair wa sharru ba shi yasa ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ce wa sharru laysa ilaik sharri ba naka bane Allah ka fahimta saboda haka sharrin da aka ambata cikin wanta hadisi na Imam Abu Dawud as-Sijistani wato sharri na shi abin halittar ne ka gane ba ba wai sharri na shi mai halittar ba shi ake magana tunda ka ga abin halitta shi ma akwai sharri tare da shi ai shi ne ma mai sharrin ai shi yasa Allah ya karantar da mu uh, abin nan kula uzu bi rabbil falaq menene min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halitta ga kuma hadisi na Jabir bin Abdullah al-Ansari cikin sahihi Muslim sunan nasa'i hadisin abdullah bin mas'ud cewa ainihin wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawo kawo ga da kyau saboda haka min sharri ma jabaltaha alai wannan ta fuskar shi abin aka halitta ba wai mai halittar ba wannan shine wallahu a'lam malam sai ka zama na karshe da yake akwai bako da muka yi zai zo insha Allah karfe goma na. القرآن بباب النار إيه. أنساء قسك يا باب آية شيء وإن امرأة خافت من بعلها إرادا آه، آه، أتنسك صوت النساء باب آية سيدنا سندي أكوي آية تكي صوت النساء لذلك ان امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إرادا fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha ko an yassalaha bainahuma sulha wa sulhu khair wa hudrat al anfus shuh wa in tusra tawfa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to na sa ko wannan aya amma wanda babu ita Na eh eh na'am a ah, to inda har ka san wani hadisi ai ka san fassarar ayar ai ba buƙatar wani ƙarin bayani inda har ka san wannan hadisin na bukhari na aisha min ɗariƙi urwa ibn zubair an aisha wanda imam ibn kasir ma ya ambace shi to ina gani baka bukatar kuma wani karin bayani kan ita wannan aya da kwarai da gaske eh, eh. Hmm. eh to kaga wannan ayar ma suna kama da ayoyin da muka ambata cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka daga abin da yake mai kyau ta wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida amma duk abin da ya same ka daga mummunan abu ta wannan daga kanka ne bacin kuma can gaba ya ce ne qul kullun min indillah famali ha'ula alqawmi la yafqahuna hadisa mai mummunan abin da mai kyawun su daga Allah suke ka wa to nan babi ne mai nazari abu mai kyau sai ka jingina wa Allah abu mara kyau kuma ko da Allah ne yi da sai ka ainihin kau da shi gare shi mun gane ba dan kuma sannan so tari abin da yake mara kyau in yi abu ga mutum to fa mutum shi yake ja sau wannan abin amma duk abin da yake mai kyau in ya sa mutum to da taimakon Allah ne eh amma abin da yake mara kyau to mutum za ga mafi yawa shine kawai ke kokarin lalima wannan abin da kansa mun bayyanta ba shi yasa Allah ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha wa la yarda li ibadihi al kufur Allah baya umarni da alfasha kuma baya yarda wa bayansa su yi kafirci wannan shine wa bi hadha qadri kifaya walhamdulillahi bil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah insha Allah ji a hadisi da sabil a ainihin juz'i wanda yake na farko ina ba ta muna ganewa to wannan kaga sai ke a akan me akan tsaralle kasa suna da wani chemical to bincike kuma na ilimi sai ya tabbatar da haka binciken ne jinsin halittu in ka duba musamman mutane to akwai kofofi da Allah ya yi a jikin kowane mutum wanda akwai wasu ƙananan cututtuka da Allah ya saka jikin mutum babu hanyar da za su fita daga jikin mutum sai ta wannan ƙofofi to yasa lokacin da mutum ya aikata wani aiki na wahala sai yana yin ne sai yana gumi to wannan gumi wannan ƙananan cututtukan ne suke fita to shi kuma kare sai ya zamana ba shi da ƙofa a jikinsa wannan shi sama ba bayan gumi to sai ta wannan ƙananan cututtukan da Allah ya saka masa babu hanyar da zai da su sai ta hanyoyi guda biyu bakinsa da kuma ainihin digadigan sawayensa to lokacin da kare zo tsoma baki cikin ƙwaryarka ya